نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فهو المهتد ومن يدلل فلم تجد له وليا مرشدا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 أيها الإخوة الكرام islamiyya بتحية الإسلامية وهي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته bayan gaisuwa mai tarin albarka gaisuwar musulunci ina mai matukar farin ciki da kuma godiya ga allah maɗaukakin sarki da ya haɗa mu a wannan masallaci na ali ibnul madini a cikin wannan shiya ta da ƙilla ƙarƙashin ƙungiyar izalatul Bidiya wa iqamatus sunna domin gudanar da wa'azi na addinin musulunci ina roƙo Allah maɗaukakin sarki ya sanya albarka da alkhairi tattare da wannan wa'azi din alhamdulillah ɗan uwa da ya sauka kamar kai ya sauka eh, ya ja hankalinmu kwarai da gaske wa'azi cikin hikima Allah ya biya shi Allah ya saka mishi da alkhairi uwa musulmi ba mu da wata hanya a bibbiya wadda ta wuce wannan alkur'ani da kuma sunna ta annai muhammad sallallahu alaihi wasallam a cikin suratun nahal aya madaukakin sarki allah maɗaukakin sarki aya ta 44 yana cewa وأنزلنا إليك الذكر وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم ولعلهم يتفكرون الله مدوقكين سركيتي وأنزلنا إليك الذكر mun saukan maka da ambato shine alkur'ani ya kai annai muhammad sallallahu alaihi wasallam ashe wannan alkur'ani wa aka saukan ma da shi annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam don haka in muna neman interpreter translator commentator na alkur'ani mai girma mai fassara ƙur'ani mai bayaninsa daki-daki dalla-dalla to ba kowa bane illa annai muhammad sallallahu alaihi wasallam shi da aka saukan ma alkur'ani Allah ce mun saukan ma da alkur'ani litubayyana linnasi ma nuzila ilaihim don kawa mutane bayanin abin da aka saukan musu addinin mu dungurungum ba mu da iko na mu yi shi da mun ga dama sai yadda annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam ya karanta. shi Allah ya aiko shi karantar da alkur'ani shi Allah ya aiko ya karantar da addini saboda haka baka da dalili kamar yadda malamin da ya saukai ambata ka ce a kai ƙur'ani kawai kake biya ba za ka bi hadisan annai muhammad sallallahu alaihi wasallam ba rashin biya annabi sallallahu alaihi wasallam yana kai mutum ga zama cikin kafirci ka ce ba za ka bi annai ba sallallahu alaihi wasallam har Allah madaukakin sarki yake jan hankalinmu falyakhzar lazina. فليحذر الذين يخالفون عن أمره na تصيبهم An أو يصيبهم عذاب أليم سي na liyem su yi sauna ya tashi su fara jin tsoro waɗannan da suke saba hanya ta annai Muhammad sallallahu alaihi wasallam masu saba umarnin annabi tsira da aminci Allah su tabbata a gare shi to hankalin su ya tashi su ji tsoro kada wata fitina ta shahe su a cikin wannan gida na duniya su samu kansu cikin sakin Allah cikin kafirci saboda sun saki hanya annai muhammad sallallahu alaihi wasallam ko kuma su samu azaba mai raɗaɗi a ranar tashi alkiyama idan suka mutu cikin wannan hali na ƙin biya ga annai muhammad sallallahu alaihi wasallam saboda haka wannan alkur'ani da aka aiko to babu wani wanda zai bayanin sa ba wani wanda zai ce gaba da za a yi in ba annai muhammad ba sallallahu alaihi wasallam shine abin da ya zo cikin hadisi na bukhari hadisin malik bin huwairis inda yake cewa a cikin wani hadisi annabin rahama sallallahu alaihi wasallam yana cewa sallu kama aitumuni usalli ku yi sallah kamar yadda kuka ganni ina sallah sallah annabi sallallahu alaihi wasallam ita ya kamata kowane mutum musulmi ya yi ya annabi ke sallah sai ka koma cikin littattafai wanda malamai suka wallafa akwai littafi sukutum dungurungum wanda ainihin babban malami ya gabatar babban malami na hadisi babban malami mai koyar da addinin musulunci wannan littafin yana magana ne sifadu salatin nabi sallallahu alaihi wasallam siffar sallar annabi tsira da amincin Allah su tabbata a gare shi mina takbiri daga kabbara harama ta annabi sallallahu alaihi wasallam ila taslimi zuwa ga ainihin sallamewa ka annaka taraha kamar ga sallan nan annabi yana yi kana gani saboda haka ashe in mutum na neman littafi wanda zai karantar da sallah ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallam to sai ya ɗauki wanga littafin wannan littafin shi ya kamata ko ina a sa a karanta a gani a ga yadda annabi ke sallah kuma a sa shi into practice ta dabiƙance a yi shi kar a saba sallan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wanda ya saba irin sallah ta annabi sallallahu alaihi wasallam to ya ji tsoro kada ya je hukan cikin halaka a cikin rayuwarsa ta duniya a lahira ma ya hada cikin azaba ta Allah maɗaukakin sarki haka zalika hadisin jabir da ke cikin muslim annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa khuzu anni manasikakum ku riƙi ayyukan hajjin ku da gare ni yadda za ku aikin hajji ba za ku bida ga kowa ba ba za ku nema ga kowa ba sai ga annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam ya annabi ya yi ga siffofi nan na yadda annabi sallallahu alaihi wasallam ya gabatar da aikin hajjinsa da kuma yadda ya umarni da a yi aikin hajji da haka duk wanda zai na aikin hajji to kada ya je ya yi sightseeing ya je kawai ya gano gari ya dawo domin ka zo wurin ibada amma baka yi wada ya kamata ba kamar yadda shek Usman bin Fodiyo ya kawo a cikin littafinsa in ban manta ba ne. Ya ce wata rana Imam Malik bin Anas ya tsayu akan rijiyar zanzam. yace ya ku mutane ya ku mutane wanda ya sanni hakika ya sanni wanda bai sanni ba to ni ne wane ya ambaci suna ne ya ce to ni mai nasiha nake ga duk wanda ya ziyarci wannan ɗaki na Allah yana bisa ga bid'a to ya sani kada ya wahal da kai ne ga banza don haka ashe ayyukan da ake sa su usman da bagin ardo suna yi na koyar da mahajjata yadda za a yi aikin hajji kahin a tahi ya yi daidai da sunna ta annai muhammad sallallahu alaihi wasallam ka a je a kalli gari dai a dawo duk wanda zai na aikin hajji to ya tsaya ya koyi ya za a yi aikin hajjin nan akwai wani lokaci da muka je wurin aikin hajji wata shekara wani mutum yan uwanmu yan uwanmu ne ya zo da tawaga ta yi su suna waka Su yana gaba gare su suna ja gaba ja muka kai mu ja muka kai mu ga ɗakin Allah zuwa makka yahi zuwa gwanja wannan shi abin da suke ambatawa bayanai suna beye da shi suna rike da shi ja gaba ja muka kai mu ja muka kai mu ga ɗakin Allah zuwa makka yahi zuwa gwanja to yanzu uh, wani wuri ne a cikin wani littafi ne an ka ce a yi haka kaga babu saboda haka kada mutum ya wahal da kai ne gaban za ya tafi aikin hajji in bai san yadda annabi sallallahu alaihi wasallam ya karanta da ayi wannan aikin hajji ba saboda haka Allah ya ce mun saukan ma da Alqur'ani dan kowa mutane bayanin abin nan da aka saukan musu na Alqur'ani. bayanin qur'ani duka yana nan ga annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam cikin hadisansa sai mu koma can don mu gano yan uwa musulmi daga cikin dalilin da ya sa kuka ganin malamai suna ta yin wa'azuzzuka to umarni ne na Allah yin wa'azi sannan domin yanke hujja daga kawunan su ma kada jahilai su rike sunar tashi alkiyama ayoyi da dama sun nuna wannan a wani hadisin hatta addu'o'inmu da muke yi ba su da amfani muddin ba a wa'azi annabi rahama sallallahu alaihi wasallam a hadisin da ya hito ga ainihin ibnu maja ya ruwaito shi yake cewa mun rubil ma'ruf wa nahu anil munkar qabla an tada'u fala yustajaba lakum ku yi umarni da abin da shari'a ta yarda da shi ku umarci mutane da yin sallah azumi da sauran abubuwa da musulunci ya karantas sannan ku yi hani daga mugun aiki ku hana mutane daga aikata zina caca luwaɗi shan giya da makamantansu kahin ku yi addu'a Allah shi karɓar muku kenan yin wa'azi umarni da abin kwarai da hani daga mugun aiki na sa ku daga hannuwa ku roƙi Allah wani abu Allah maɗaukakin sarki shi karɓa muku idan kuka aji aikin gaba ɗai to shi kenan kun hada cikin laihi kamar waccan ayar da Allah ke umarni game da ainihin a samu jama'a daga cikin ku waltakun minkum umma waltakun minkum ummatun yad'una ila alkhairi wa ya'muruna bil ma'rufi wa yanhauna 'anil munkar mhm. wa ulaika humul muflihun Allah madaukakin sarki yace kuma a samu wata jama'a daga cikinku. daga cikinku, ba daga can ba yanzu mun bar aiki ga kiristoci gwamnati suke yawo da pamphlets kananan takardu suna rarraba muna suna son su mai da mu kiristoti suke yawo in mutum ya shiga cikin niger yana ganin ayyukan da sun kai suka yawo wanga aikin da an ka ɗora mana suka yin shi allah ce a to ku a samu jama'a cikinku ku musulmi cikinku waɗanda suke da una ilal khair mm. suna kira zuwa ga alkhairi malamai da dama sun fassara cewa wannan alkhairi ba komi ba ne illa addinin musulunci saboda ya gaggame duka alkhairai na duniya da alkhairi na lahira haka shaka bakar mahmudu gumi allah ya ji kanshi ya mishi rahama haka ya fassara saboda haka a samu jama'ar da suke kira zuwa ga addinin musulunci suna umarni da abin kwarai suna hani daga mugun aiki mm. ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون ودنا سوني ما سبب ربو wani malami aka tambaye shi shin su masu wa'azin ɗaya adda babban rabon ko ko a'a abin shi sai ce a'a da waɗanda ka wa'azin da waɗanda aka wa wa'azi duk sun yi tarayya cikin wannan babban rabo kamar yadda hadisa annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ma yi bayani da mai hwadi da mai sauraro duka sun yi tarayya sun yi tarayya ga abin nan da ake ambatawa idan alkhairi ne shi kenan in kuma sharri ne kuma sun yi tarayya shi yasa malam ina ga cikin ko ne wani karamin littafi ya zo da shi yace idza kunta fi qaumin fasahib khiyarahum fala tashabil arda fatar da radi idan ka waye gari ka samu kanka cikin mutane ta tasowa kai da wata shiya zuwa wata shiya girma kai cikin shiya ka tashi to in za ka abutta ka yi abutta da mafifitansu ba wai mafifitansu ga <laughs> dukiya ba ko mafifitansu ga mulki ba a'a mafifitansu ga addini masu addini aka nuhi ka yi abutta da mafifita masu addini kada ka yi abuta da halakakku waɗanda ke biyan abubuwan da ba na kwarai ba sai ka halaka tare da su saboda haka wannan kullun ana jan hankalinmu da zama cikin mutanen kirki don hakan ga wannan cin nasara ya tabbata ga masu wa'azi da kuma waɗanda ake yi ma wa'azin to na ga malam ya tashi da abinda nake so in ruhe da shi shine da yawa mutane na ta jawo hankalin mutane cewa ai duk an lalace to ba gaskiya ba ne ba gaskiya ba ne hadisai na annai muhammad sallallahu alaihi wasallam sun ambata mana ba haka ba ne annabi rahama sallallahu alaihi wasallam ya ce mana la ta zalu da'ifatun min ummati alal haq zahirina la yadurruhum man khazalahum hatta ya'ti hatta ya'ti amrullah wa hum kazalik ya zo da ruwaya daban-daban annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce wasu jama'a ba za su gushe ba daga cikin al'ummata suna ainihin marinjaya suna aiki da gaskiya suna cikin gaskiya suna bin gaskiyan nan kuma Allah yana ɗaukaka su Allah yana ba su nasara haka za su kasance har al'amarin Allah ya zaka wasu malamai suka fassara cewa al'amarin Allah nan shine na tashin kiyama a hadisi yana nan cikin alamatu sa'atil kubra wa sughra wanda yake ƙarshen duniya gaba ɗaya Allah zai aiko wani iska mai sanyi duk wanda an mai imani Allah zai ɗebe numfashinsa Allah ya karɓi rayuwarsa sai duniya ta tashi akan ashararrun mutane to har zuwa wannan lokaci akwai mutanen kirki da haka abin da ya kamace mu mu yi kokari mu kasance a cikinsu Allah madaukakin sarki ya sanya mu cikin waɗannan mutane wanda za su kasance a kan gaskiya ko da wani lokaci kuma Allah ya karfafa wannan tafiya ta ainihin izalatul bid'a wa iqamatu sunna gusar da bid'a da kuma tabbatar da sunna ta annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam subhanakallahumma wa bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik